بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرامهن ما خلق الله في أرامنا إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن الله بردهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهمس درين قوم شاءه قوة رمضان هجرة دبوديا دري هدو دتلاتين دتقوس wanda ya dace da daren takwas ga watan Jun Huzairan 2017 maratan ukura Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci namu na ƙungiyar jama'ata ya zalfi bidiyo ƙamatis sunna cikin wannan gari na jos muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kuma ya ba mu ikon yin aiki da abinda za mu ji abinda za mu hurta na daga maganar Allah maɗaukin sarki da kuma maganar annabinsa al-mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam mal ilmu illa al'amalu bihi ilmi baya da kima ga mai shi idan babu aiki to Allah ba mu ikon aiki da abinda muka sani na gaskiya kamar kullum za mu fara da amsa tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa don Allah dokta kamar da ya rubuta kiran sallah da as-salatu khairun minan naumi shine kiran sallah na farko ko kuwa shine na biyu domin na ga wasu da an ce as sai su daina sahur su ce alfijir ya fito wasu kuma su ce bai fito ba don Allah mai ne gaskiyan al’amari amsa a akwai hadisi sahihi da imam abu dawud da imam nasa'i da imam al-bayhaqi suka ruwaito daga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam abu mahdura abu mahdura ce. ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni sunnatal adhan koya mini hanyar kiran sallah koya mini sunnar kiran sallah Ƙala, qala famasaha muqaddama ra'asi. annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shafa ko sai ya shafa goshina wa qala yace taqulu allahu akbar ya ce ka faɗi wayannan kalmomi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tarfa'u biha sautak kana mai daga muryarka da waɗannan kabbarori ثم kula أشهد an لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله kaskantar da muryarka da su sun matarka usautaka bi shahada sannan ka saki daga muryarka da cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kun san kiran sallah ya zo a bisa nau'i uku kuma duk sun inganta daga wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ɗaya ne daga cikin sigogin kiran sallah ya ce sai ka ce hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm fil ula min as-subh wato ka ce as-salatu khairun min an-nawm har biyu fil ula ana farko min as-subh na sallar asuba wato a kiran sallan farko kenan saboda haka ma'anar al'ula a nan attazina ko attazinatu ko almunadatu attazinatul ula ko almunadatul ula wato ka faɗa a kiran sallah na farko as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan A ruwayar da imam ahmad ya ruwaito cikin musnad ɗinsa a hadisi na uku, annabi ya ce da shi wa iza azanta bil awwal min as-subh idan ka zo kiran sallah kiran sallan na kiran sallan farko na asuba faqul as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm وإذا قمت فقلت مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إن كما إقامة ذاك يتو كتي قد قامت الصلاة هرسو بيو وأن ما رواية أكو قد قامت الصلاة بلا a wannan hadisi kuna iya lura ƙashinsa an ce a ƙirar sallan farko na na asuba a ce assalatu khairun min nau assalatu khairun min nau a nan wasu maluma suna ganin cewa ma'anan azanul fajr al wato kiran sallan farko na asuba suka ce ma'anarsa shine kiran sallah da ake yi lokacin da alfijir ya keto to ina na biyu suka ce na biyun ai shine me shine iqama wannan tawili gaskiya akwai matsala a cikin sa dalili shine shari'a a bisa abinda aka sani idan tana son ta ambaci ikama me take cewa ikama kamar ko a cikin wannan hadisi na Imam Ahmad da muka karanta na bisu sallam ya yace wa a amta, in kuma za ka yi ikama fa qul marrataini ka ce sau biyu qad qamatis salatu qad qamatis salatu kenan kiran sallan farko na asuba shi ake wa salatu khairun minan nawm wannan shine abinda zahirin hadisi ke nunawa ko da dai maluma da yawa sun sun masa tawili sun ce kiran sallan farkon yana nufin wannan kiran sallah da ake yi bayan alfijir ya keto na biyun kuma ana nufin ikama ne kuma wannan shi yasa kungiyar izala ina jin duka ma duk mai ikirarin shi dan izala ne ina jin yana salatu da kira sallah na farko ku to ba a canja wannan ba wasu ba su dan canje canje ba su canja wannan ba kuma yin asalatu a kiran sallan farko ai shi zai fi kama hankali domin lokacin da ake kiran sallah na biyu ba ma wani wanda ke bacci ai duk ana masallaci a riga an shigo masallaci kowa riga farka amma kiran sallan farko da ake yi nan ne yawancin mutane suna bacci saboda haka a tada su in an tada su suka taho masallaci lokacin da gashi lokacin sallah ya iso abin nan alfijir ya keto sai kuma a kiran sallah wannan shi ya fi kama hankali sannan akwai wani abu ma har yanzu hadisai sun zo cewa bilal a kiran sallansa shi yake menene yake as-salatu khairun minan nawm abdullahi ibn maktum shi <clears throat> yawanci yana kiran sallah na biyu kuma shi baya kiran sallah sai an ce da shi gari ya waye almijir ya keto ka kira sallah wannan duka yana gwada mana cewa yin as a kiran farko shine shine yafi amma dai muna kara tabbatarwa matsala ce filafiya. to saboda haka in ka san ladanin wannan masallaci dama yana kawo asalatu ne da a cikin kiran sallah na farko ka ka'idon yayi asalatu khairu minan nawmi ba za ka ce ba za ka ce abinci ba tunda wannan dama kafin alfijir da keto ake yin sa in kuma ka san ka san ladanin wannan masallaci da kira sallah dama ba a salatu khairu minan nawm sai lokacin da alfijir ya keto to kaga daga nan da ka ji a salatu khairu minan nan alfijir ya keto kenan sai ka kokari ka kawo ƙarshen shan ruwanka ko cin abincinka muna fata Allah taimake mu sai tambaya ta biyu tana cewa menene ake nufi da yin aiki da alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata na kwarai sannan ko imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i da imam ahmad suna cikin magabata na ƙwarai ne ko kuwa ba sa cikinsu amsa na farko imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i da imam ahmad da makamantansu irinsu imam al'auza'i irinsu imam su ibrahim al-nakai su fiye tsauri duka waɗannan suna cikin abinda ake kira magabata na kwarai suna cikin as-salafus salih imam malik yana daga cikin as-salafus salih wato magabata na kwarai mutanen kirki masu girmama annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam masu girmama sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko baya nuna cewa wata rana za ga cewa sun yi ijtihadi kai kuma ka je ka tarar da cewa ijtihadin sunan ya saba wa nassi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba da gangan za su yi ba in sun haka suna da uzuri ko dai ya zamanto ba su san hadisin ba kamar yadda muka faɗa tun a zaman farko babu wani musulmi ɗaya da zai ce ya yi ihaɗar dukkan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta wanda ya fi kowa daraja bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma abubakar siddiq ba za a ce ya san dukkan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba waqi'i bayan istiqra'in sa da al'amuransa ya nuna akwai hadisai da yawa da bai san su ba sai bayan annabi ya koma ga Allah ya koyi hadisin ko ya san su daga wurin wasu sahabban da ba su kai shi daraja ba idanun shari'a ilmin su bai kai ilmin sa yawa ba amma kuma sun san wani abu da shi bai sani ba wannan shine ɗabi'ar mutum haka Umar haka Uthman haka Ali ibn Abi Talib ballantana kuma na ƙasa ƙasa irin su Imam Abu Hanifa wanda wannan tabi'ut tabi'ina ne irin su Imam Malik wanda duk wannan tabi'ut tabi'ina ne ko da yake ma Abu Hanifa akwai kilafi akwai wanda suke ganin cewa shi ya riski wani sahabi daga cikin sahabbai amma zance mafi inganci shi ma yana cikin tabi'ut tabi'in su wayannan min babu aula domin darajar su bata kai darajar sahabbai ba ilmin su bai kai ilmin sahabbai ba kuma mai bibiyar maganganun su cikin littafai zai fahimci wannan wasu hadisan imam malik ya koyo su ne ya koyo su ne da ya koye su ne daga wurin dalibansa wanda yana rubuta cikin littafin tarihi saboda haka halal ne abu ne wanda yake ja'is imam malik yayi yi cikin wata matsala sannan kaga cewa ishtihadi ya saba wa nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba da gangan yayi ba balan za mu ce yayi ilhadi ko yayi laifi ko kaza kaza sai kawai mu ce Allah ya ji dan malik malik yayi kure anan sai mu aje maganar imam malik mu dauki maganar wa ɗauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam mai laifi shine mutumin da zai ce eh lalle ga maganar ga ijtihadin imam malik a wannan mas'ala kaza ya ce yamma za a yi ga kuma nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba za a yi ya ce a to ai imam malik ya fi ni ilmi tunda imam malik ya ce yamma za a yi yanzu ni imam malik ya fi ni fahimtar maganar annabi saboda haka nema yamma zan yi ba zan yi gabas din ba wannan shi ake kira ilhadi wannan shi ake kira laifi mai yin wannan shi ne ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga ya shiga cikin menene ƙarƙashin ayan nan da Allah ke cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yakimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harjan har zuwa karshe ya kuma shiga wannan karkashin wannan aya faliyadhal ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun Ali, saboda haka waɗannan mutane suna daga cikin abin nan magabata managarta wannan ko ba zai nuna cewa idan maganarsu ta saba wa annabi ba mu jingina maganar annabi mu ɗauki maganarsu abu na biyu a jingina maganarsa eh a jingine eh dole ne a jingine maganarsa ko maganarsu su waɗanda ba annabin ba a jingina maganarsu duk lokacin da ta saba maganar annabi a ɗauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita wannan babu fata yi a ciki dole ne ba wajibi ne matukar musuluncin za a yi abu na biyu abinda ake nufi da yin aiki da alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata na kwarai wato salafus salih shine a fahimci bayanin nan da kyau ma'anarsa idan aya ko hadisi na ɗaukan ma'ana fiye da guda akan samu wannan tun da larabci ne kuma ma'anonin suna iya yin karo da juna sannan sai aka samu su magabata na ƙorai sun fassara ayar ko hadisin da wata ma'ana to lalle fassararsu ce mu mu a matsayinmu da muka zo daga bayan su fassara su ce za mu ɗauka ba wai wata fassarar daban ba an fahimci abin? aya ce wani nassi ne na aya ko wani nassi ne na hadisi idan aka barka da larabcin kawai kana iya fassara shi da baki ka fassara shi da fari yana iya yiwuwa yanzu kamar lafazin alƙur'u domin akwai wasu lafuza alfazu da suke mushtaraka suna ko a ce asma'ul abdat suna daukan ma'anar kishiya abu da kishiyansa duka kamar alqur'u da larabci yana daukan ma'anar jinin haila yana daukan ma'anar tsarki da ke tsakanin haila biyu to kaga nan da za a kaddara duk sahabbai sun haɗu ko salafus salih sun haɗu akan fassara guda a ce yanzu haila nan sun haɗu akan cewa fassarar ta ma'anarta jini jinin haila da jinin haila suka suka fassara to mu da mu za mu zo daga baya ba za mu ce ai a larabcin aka ce haila abin nan ƙuru yana ɗaukan haila da iya ɗaukan tsarki tun da akan wancan fassara suka zaɓa suka tsaya to mu ba za mu wuce ba wannan shine ma'anar me aiki da alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafus salih ba wai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nassi kan wata matsala ba nassi nassin da ba a ɗaukan wani tabili kenan sannan kuma wani sahabi ko wani tabi'i ya zo ya faɗi wata magana ta saba wa nassin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ka bar maganar annabi kai aiki da maganar sahabin wannan shine ma'anar yin aiki da alkurani da sunna a bisa fahimtar salafus salih duk wanda wannan shine fahimtar sa gaskiya ya tabe fahimtar ta tabe kuma wannan shine manar ka'idojin shari'a na usulul fiqh da fiqh wanda suke sarannu misali akwai ka'ida da maluma suke cewa cikinta lashtihada ma'an nassi ba a ishtihadi tare da nasi ijtihadin nan babu ishtihadin sahabbai tare da nasi babu ishtihadin tabi'ai tare da nasi babu ijtihadin tabi'u tabi'in tare da nasi haka abun yaje har kiyama ta tashi da za a kaddara annabi yayi nasi kaga wani yayi ijtihadi ya saba wannan hadisi to kamar da uzurin cewa bai san hadisin bane ko shi a wurinsa iya bincikensa yana ganin hadisin ya raunana kai kuma yanzu idan ingancin hadisin ya bayyana gare ka ba kai zaka ce kuma kai ma hadisin yana da rauni saboda kai wani ya taɓa raunin nashi kamar irin su ka'idar la masaga lil ijtihadi fi mawridin nass ma'ana babu halacci ga ijtihadi cikin mabugar nass wannan shi yake shine ma'anar maganar nan mashhuriya da ake jingina ta ga abdullahi dan abbas wace magana ce inda abdullahi dan abbas yake cewa yushaku an yumdira Allahu alaikum hijaratan minas sama aqulu laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa taqulu qala abubakar wa umar wata rana abdullahi dan abbas ya ba da fatawa cewa yin tamattu'i halal ne akwai wani tabi urwa urwa tun zubair yace ah to amma kuma abubakar da umar ai sun hana tamattu'i ah, ina ce maka annabi ya faɗa kai kuma kana ce mini abubakar ya faɗa umar ya faɗa to ana dabda da a sauko muku da ruwan duwatsu na azaba daga sama ina cewa annabi ya ce sannan kai kuma kana cewa abubakar da umar sun ce wannan shine ma'anar wata rana abdullahi Ɗan umar yana karantarwa cikin majalisar tunda kun sana daga cikin manyan maluman sahabbai daga cikin waɗanda suke majalisar karatunsa ɗin nan akwai ɗansa da ake kira bilal abdullahi dan umar ya zo kan hadisin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamna'u ima allahi masajid allah wa salatuhunna fi buyutihinna khairul lahun kada ku hana bayin Allah mata sallah cikin masallatan Allah madaukakin sarki duk da dai sallolinsu a cikin gidajensu ko a cikin ɗakunansu shi ya fi alheri bilal ɗansa sai ya buɗi ke ce kai shi ba zai da barin matansa tana zuwa masallaci amma wanda ya gara shi zai iya yana iya barin matarsa daga nan mahaifinsa abdullahi dan umar ya ce la'anaka allah la'anaka allah la'anaka kalla. allah ya la'ance ka allah ya la'ance ka allah ya la'ance ka ina cewa ga abin da annabi ya ce kai kuma yanzu kana ce mini kai kai ba za ka yi ba daga nan darasi majalisar ta watsa ya fushi ya tashi ya shiga gida ya bar almajirai saboda hakan yana maganar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa kuma wani ya ce saboda ko tabi'i ne ko saboda kai sahabi ne ko saboda tabi'in ne ba a faɗin kika kuma a sake ɗora wani jahilci a ce ai dama mu muna amfani da alkurani da hadisi ne a bisa fahimtar magabata to wannan ayi maganar magabaci ne wannan ba daidai bane ya jama kuma wannan ai shine ma'anar maganar da su kansu a imma mashhurin su Abu Hanifa ya shara daga bakin Abu Hanifa da bakin Imam Shafi'i cewa idza sahha al-hadithu fa huwa madhhabi ya shara daga bakin su ya shahara daga bakin imam shafi'i cewa idza khalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli imam shafi'i yana cewa idan magana ta ta saba maganar annabi to ku dauki magana ta ku yi wurgi da ita zuwa ga menene kango ko bango ko menene ya shahara daga bakin a imam malik innama ana bashar uqti'u wa usibu ne mutum ne ina kure sannan ina dacewa cikin maganganuna ko cikin ijtihadi ne fanzuru fi ra'ayi saboda haka inna na ijtihadi ku duba cikin ijtihadi na ku bincika ku dubi nasoshi ku dubi ijtihadi na mana kenan fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunnata duk abin da ya dace da alqur'ani da sunna fa khuzuhu to ku rike shi wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba was sunnah fatruku dukkan kuma abin da ya sabawa alqur'ani da sunna ku bar shi wannan maganar wa maganar imam malik ba su kadai ba na kasar su irin su ibnu taymiya ibnu taymiya yana cewa wal khairu kullu al khairi fi ittiba'i salaf as alheri dukkan alheri yana cikin bin magabata na kwarai ku saurari wannan magana da kyau wal istikthari fi ma'rifati hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ma neman ƙara ilmin hadisi saboda haka in kun ji wani yana cewa kara karatu ilmin hadisi fitina ne mulkidi ne kenan ibn taymiya yana cewa alheri na cikin menene al-istikthar neman ƙara mutum kullum yayi ta kokari yawaitawa kansa ilmin hadisi tafaqqu fihi wa tafaqqu wa fa’uhi fihi da kuma neman fahimtar hadisin ma'anonin hadisin wal itisami bi hablillah yana daga cikin alheri riko da igiyar Allah wa mulazamati ma yadu ila aljama'ati wal ulfa da kuma mulazamar wato jibintar ko dawama akan abin da ke kira zuwa ga haduwar kai da haduwar zukata wa mujanabati ma yu'ila al-khilaf wal furqa da kuma ne santar abin da ke kira zuwa ga sabani da zuwa ga sabani ibn taymiya yace to illa an yakuna amran bayyinan sai dai fa idan al'amari ne sai dai in al'amari ya kasance al'amari ne Bayyananne, ne qad amara Allah wa rasuluhu fihi Allah da manzonsa sun yi umarni a cikin sa wannan ana magana ana nuna muku muhimmancin nasti in abubuwa ne na ijtihadi wannan ana yawa juna hakuri ana yi wa abin nan kana ya sassauta ka sauka daga ra'ayinka kai wane ne saboda duka a zauna lafiya amma in ya zamanto umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bi amrin ko min almujanabati da wani al'amari na anisanci wani abu to wannan fa'alar rasu wal aini ba za a saurara wa kowa ba dole a miƙa wuya miƙawa shine ma'anar da kaina da idanu na duza dole da kai da idanu duza a miƙa shi zuwa ga wannan wannan magana na wannan nassi saboda haka ba a barin nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ko nassin Allah nassin alqur'ani saboda maganar wani idan aka sake aka sake yi wa ƙasa Shehu Usman yana da wani littafi da littafin da aka sani ya suna akmalul bid'a a muqaddimar littafi shafi daga shafi na takwas yana cewa qarin aqdal ijma'u ijma'i ya kullu ijma'i ya kullu ala anna ara'al mujtahidina kullaha masaliku ila aljanna cewa ijtihadodi shine ma'anar ra'ayi anan ijtihadodin mujtahidai duka hanyoyi ne na zuwa aljanna wa durukun ila hanyoyi ne zuwa ga alkhairai faman salaka minha tariqan wanda duk ya riki wata hanya daga cikinsu, wasalahu ila ma wasalu ilai haqqan tabbas wato wannan hanya za ta kai shi inda su ma suka kai wa man adala anhu wanda kuma ya bar waɗannan wannan hanya ta mujtahidin ila lahu suqan to sai a ce masa fa kai tir yace wa yajuzu taqliduhum fi kulli ra'ayin yana halatta a yi taklidin mustahidai cikin kowane istihadi ga mahallin shayi illa ma khalafa nassal qur'an face sai abin da ya saba wa nassin alqur'ani aw nassal hadisi ko nassin hadisi aw alqawaida ko ya saba wasu ka'idoji na fiqh tabbatattu aw ijma' ko ya saba wa ijma'i aw qiyas jaliya ko ko wani fitaccen bayyanannen kiyasi fafham ka fahimci wannan saboda haka ɗan wa musulmi ba girmama salafus sali bane ba girmama magabatan kwarai bane ka aje nassin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin matsala ka dawo ka biyo ta magana da aka hikaito zuwa gare su in aka tambaye ka mai hujjarka kace hujjarka ai dama kai kana aiki ne da alkurani da hadisi a bisa fahimtar salafus salih wannan ko kai kana bin maganar salafus salih ne wannan ana ce masa ilhadi yanzu aka misali bari muku misali kan abin da aka sani dora hannun dama akan hannun hagu a lokacin sallah wannan sunnar annabi nau'i uku din nan duk ta tabbata da shi ma'ana sunna qauliyya da sunna fi'iliyya da sunna taqririyya annabi ya faɗa da bakinsa ya yi umarni da bakinsa cewa masu sallah su ɗora hannayensu na dama akan mai hannayensu na hagu a aikace ya yi shi ma sallansa an gan shi ya yi shi aikace ya ce kuma sunarsu ce ta annabawa sannan an yi a gabansa ya tabbatar bai hana ba kuma kamar yadda imamu shaukani yake cewa wato hadisai ishirin aka ruwaito a wannan babi na dora dama akan hagu wasu sahabbai suka ruwaito su kai abin nan zuwa ga annabi kai tsaye wasu kuma tabi'ai ne wato mursalai ne amma 20 wannan kaje eh, abin nan eh, babin sallah a littafin nailul awqar na imamu shaukani za ga wannan magana to wani ya ce maka ya ma kokarin kiran mutane zuwa ga ko ya taimi tilasta musu ya ce su yi sallah hannayensu a sake me hujjarka hujjarsa ita ce ai an hikaito abdullahi dan zubair yana sallah hannayensu a sake ko a'a ai yin sallah hannaye a sake ita ce masabar ibrahimun nakaima da alhassan albasari duk an hikaito a wurinsu da gare su wannan ba magana bace a jama'a hadisai sun inganta daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ka ji wannan bai game ka ba saboda wani ra'ayi naka kana son ko ka bambanta kanka da su wani da wani sai dai ne wannan ba musulunci bane ya jama'a a daina wasa da addini dole ne a abin nan a cika amana wannan ilimin nan amana ne a gaya mutane addinin nan ba wasa bane dukan ma'ana anan kowa in ya mutu ba wani wanda za a tambaye shi a ce mai labarin malam wani na wani angon shugaban malamai ko ko shugaban jahilai ko ba wani wanda zai ba wanda zai tambaye ka labarin wani a ka abinda hadisi ya inganta da shi shine za a tambaye ka annabi sallallahu alaihi wasallam me ka sani game da wannan mutumin abinda hadisin bara bin azib ya zo da shi kenan za a tambaye ka me ka sani game da wannan mutumin ma'ana game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai tambaye ka me ka sani game da imam malik ko game da abdullahi dan zubair ko game da ibrahim an-nakhai ko game da hasan al-basri ko game da malam wani da malam wani babu mai tambayanka a wannan wuri za a tambaye ka me ka sani game da annabi yanzu aka tambaye ka a kabarinka kana jin kuma aka tambaye game da sallah zaka ce annabi ne ya ce maka ka rika sallah hannayenka a sake ba za ka faɗi wannan babu wannan baka da wannan nas shi ne gaskiyar lamari kuma ka ce ne eh annabi kam yayi umurni da a sa dama akan hagu shi ma haka yayi ai kuma a gaban sa bai hana ba amma Allah madaukakin sarki Abdullahi dan Zubair ai shi yayi sallah hannayensa a sake saboda haka nabi Abdullahi dan Zubair da za a kaddara irin wannan magana za ka faɗa a cikin kabarinka ai ba za ka ji daɗi ba saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah bai kamata mu dulmu da mutane ba saboda ra'ayi saboda a ce su wane su ne jama'ar ka mabiyanka don ka bambanta kanka da su wane da wane a me sai kuma me in ka bambanta kanka da su wane da wane sai kuma me fakana maza sai me to wannan sai sa kai da zaman dalilin shiga aljanna ba zai sa ba to Allah ka tausaya mana Allah ka shiryar da jama'ar mu rahmatika ya arhamar rahimin bismillah arhamar wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru na'am ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرهامهن في آمين إن قلنا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو أولدهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا نعم. ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم bismillahir rahmanir rahim jiya mun tsaya kan ayan nan da Allah madaukin sarki yake cewa wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim ana maganar hukunci ila'i masu ila'i idan har ya kai wata hudu za a neme su ko dai su dawo wa matayensu su koma su rika takunsu su rika saduwa da su saduwa ta aure ko kuma su sallame su su sake su Allah ce fa in azamu talaka idan suka yi niyyar saki to shikenan fa inna Allah sami'un lalle Allah mai yawan ji ne sannan alimun kuma masani ne to daga nan kuma Allah madaukin sarki sai ya farawa wato al'umma bayanin hukunci hukuncin saki yace wal mutallaqatu mata da aka sake su ya tarabbasna ayyan tazirna sai su saurara su saurara bi anfusihinna su saurara tare da kawunansu kada su ba wa kawunansu daman yin sabon aure ma. ai anin nikahi kada su yi aure su saurara ta qur'in har na qur'o'i uku ai tambi har sai an samu ƙuroyi uku sun gabata tukunna min hini talaki tun daga lokacin sakin da aka ce ƙuru ɗin nan jam'i ne na ƙar alƙar guda alƙuru da yawa bi fati alƙafi wa huwa ƙur malam ya ce abinda ake nufin ake nufin ƙar'u da shi shine a tsuhur wato tsarki awil haihu. ko kuma jinin haila ƙaulani wannan akwai zantuka biyu na maluma wal inda malikin na farkon shine masabar imam malik a wurin imam malik abinda ake nufi da da qar'u shine me shine tsarki wasu kuma suna ganin shine jini ya yace wa hadha fil madkhul bihinna wannan fa hukunci ne na matar da mijinta ya sadu da ita kafin ya sake ta amma ghairuhunna amma wani waɗannan mataye wato waɗanda mazansu ba su sadu da su ba sannan suka sake su wannan suna da hukunci daban hukuncin shi ne fala'iddata alaihinna babu idda a kansu an ɗaura aure ne kawai babu saduwa sannan miji ya ce gaskiya shi ba zai iya ci gaba da wannan aure ba saboda haka ga shi ga takardar ki na sake ki shi kenan tana iya daura aure a ranar ba domin babu idda a kanta kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa fa malakum alaihinna min iddatin tataddunaha idan wannan shine halin mace lokacin da mijinta ya sake ta to shikenan babu idda kuma a kanta haka nan wa fi ghairi al-aisati was-saghira wannan hukunci na cewa su saurara har ƙuri'i ko kuma ƙar'i uku ko jini uku ko tsarki uku wannan fa da mace da ake kira Aisha da ta ebe tsammanin samun haila shekarunta sun riga sun zarce shekarun samun haila kenan ba za a ce za ta yi idda da haila ba domin ba ta haila saboda haka wannan sana da idda yanayin iddanta daban haka nan wasarira yarinya karama da bata fara idda ba mijinta ya sake ta ita ma ba za a ce ta shine jini uku ba ko tsarki uku ba a'a su waɗannan akwai abin da za su yi fa iddatuhunna thalathatu ashhurin iddar su ita ce watanni uku su saurara na watanni uku daga nan sun samu mijin aure sai su yi aure wal hawamil hakanan banda mata masu ciki su ma ba za a ce iddar su jini uku ba ko tsarki uku ba fa iddatuhunna an yad'ana hamlahunna kama fi surati talaq su ita ce su haifi cikunan nan nasu wato da sun haihu shi shikenan idda ta ƙare. da za a kaddara wani ya sake matarsa tana mai ciki cikin nan wata na cikin watan tara yana cewa ya sake ta bayan minti biyu minti uku sai ta haihu shi kenan suna ya daura aure a wannan rana in ta samu miji domin kasancewa ta tana cikin jinin biki ba zai haramta mata wata daura aure ba sannan kuma mun ce dama iddanta ne mai haihuwarta da ta haihu shi kenan idda ya ƙare da kuma za a sake ta tana da cikin wata guda kaga za su ci gaba da zaman idda kenan har watanni nawa watanni da yawa watakila su kai takwas watakila ma su zarce su kai tara sai dai ta haihu to haka hukunci yake to wal ima haka nan banda kuyangi banda bayi mata su ma bayi mata idan mazajen sun sake su iddarsu tana bambanta da mata waɗanda suke ba bayi ba Idar bayi mata ko kuyangi ita ce nawa jini biyu ko tsarki biyu kawai shine wal ima'u fa iddatuhunna qur'ani bis sunna wannan haka ya tabbata ne a sunna ba wai da nassin alqur'ani ba da nassin annabi sallallahu alaihi wasallam wala yahillu lahunna Ba ya halatta gare su su mata da aka sake an tumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna min alwaladi aw haidi su ɓoye abinda Allah ya halitta cikin mahaifansu na ɗa ko na jinin haila ba daidai bane su kasa bayanin gaskiyar al'amari na hailarsu kada su yi haila ɗaya ko haila bin su ce uku suka yi kada suna da ciki su ce ba su da ciki ba halatta gare su wannan al'amari ne da aka abin nan aka jingina shi zuwa gare su to su zamanto masu riƙon amana cikinsa kada su cutar da kawunansu kada su ha'inci kawunansu su bi abin da Allah ya ce malam ya ce ko ko fi arhamin na ko kada su yi haka in kunna yuminna billahi matukar dai in sun kasance suna imani da Allah wal yawmil da ranar karshe ya ce, wa fihi dalilun ala qabuli na fi dhalika nafiyan wa ithbatan da Allah yace su ji tsoron Allah kada su ɓoye amanar da Allah ya ba su cikin mahaifansu na ɗa ko na jinin haila wannan ya nuna kenan ashe maganar da suka faɗa shari'a za ta karɓa nafiyan ko su ce a ba su da ciki ko su ce a ba su yi haila ba wa ithbatan ko tabbatarwa su ce suna da ciki misali ko su ce a to sun yi haila duk za a karɓa illa da iyaka za a jingina su zuwa ga wata tsoron allansu in ba su yi gaskiya ba so da allah in sun yi gaskiya to shi kenan dama haka ake bukata wa bu'ulatuhunna ko da yake mala yace wala yuqbalu qawlu kitabiyatin fi dhalika amma mace wacce take alul kitab kana musulmi ka aure mata ba yahudiya ko ba nasariya kirista sannan ka sake ta to ita ma za a dogarar da maganar karewan hailanta ko tana ciki ko ba ta ciki da labarinta kawai ko ko ita kam za a yi bincike sosai Hmm? shine malai cewa wala yakbal qawli kitabiyatin fi zalika illa bayyana ba za a karbi maganar mace wacce take kirista ko ba yahudiya ba da musulmi ya aura a cikin wannan hukunci sai ai me sai da sai da bayyana sai da wata hujja eh? aw ma yantar riba ko kuma wani abin da zai kore shakka ya bayyana to kenan? sannan har yanzu wa bu'ulatuhunna aya zuwa juhunna mazajin mata sakakkun mata a haƙo biraddihin na su suka fi cancantan su dawo da su cikin igiyar aurensu maimakon wasu sabbin mazaje daban aibi muraja'atihin na walau a baina minha wato su suke da cancan suka fi cancantar su dawo da su ko da ko sakin da suka musu saki ne da ake kirayen kirkin saki idan da eh, abin nan ya dace a ce za a abin nan eh, eh, maza su sake nema to idan miji wancan tsohon mijin ya shigo inda so samu ne wannan shi ya fi cancanta a bashi wani matsayi na musamman aifi zalika ko aifi zamanin tarabbus wato a zamanin da wato ake saurarawa matukar idda bata ƙare ba in aradu islaha matukar dai sun yi nufin wato kyautai sun yi nufin islahi bai da kuma tsakaninsu wato eh, eh, abin nan labirar mar'abawai in sun yi nufin cutar da mace ba wato idan mutum ya sake mace yana damar abin da ake kiransa kome muraja'a matukar bata gama iriya ba idan ya ce ya komar da ita to shikenan ta koma matukar dai sakin bai kai uku ba matukar dai sakin ba saki ba ne yankakken saki ko sakin da alkali yi misali ko sakin da ya zo ta hanyar kulu'i idan ya ce ya dawo da ita automatically ta dawo illa dai iyaka ya kafa shaida domin a san halin da yake ciki um, to shine abin amma da aka ce ina radu islaha din nan idan an san cewa bai yi nufin cutar da matar ba amma zai yi wani saboda rashin kirkinsa ya sake mace sai tana dab da ta gama idda ya ce ya dawo da ita daga ba kuma ya ce ya sake ta domin dai ta sa ta cikin menene hmm? ta zamanto ta ɗauki lokaci mai tsawo ita ba ta tare da miji sannan kuma ita ba ta zamanto mace wacce yanzu kowane miji na iya aurenta ba idan an fahimci akwai wannan to gaskiya duk mai irin wannan kome yana cikin zunubin Allah maɗaukakin sarki to shine maran wannan istisna'i in aradu islaha walahunna ay alal azwaj mislu alladhi alayhinna su mata suna da haƙoƙi nasu da yake wajibi ne mazajensu su ba da wannan haƙƙi. kamar yadda su ma mazajen suke da wani haƙƙi nasu akan matan domin aure abin abu ne da ake cewa cuɗe ne in cuɗe ka ɓangarori ne biyu kuma kowanne daga cikinsu yana bukatan ɗayan saboda haka babu maganan alfurma a wannan wuri idan namiji ya auri mace gaskiya ba wani alfurma ya mata ba ita ma mace in ta auri miji gaskiya ba alhurma ta masa ba kowa na bukatan dan uwansa saboda haka kowa na da wani haƙƙi da dole ne a biya masa wannan haƙƙin shi yasa Allah ya ce wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf a sa kyautai amma walin rijali alayhinna daraja sai dai maza suna da wani daraja na musamman akan matan wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne sannan kuma guri ne me darajar a cikin suratul nisa Allah madaukin sarki yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ar-rijalu su maza qawwamuna 'ala an-nisa' su shugabannin mata ne su ne shugabannin mata malar kiwa ma'anan kenan shugabanci me yasa saboda dalilai biyu in ji Allah الرجال قوامون على nisa bima faddala Allah بعضهم ala ba'd dalilin farko kenan saboda irin yadda Allah ya fifita sashin su a bisa sashi tun daga tsarin halitta kun ga namiji yau inda za a ce ga gurbin maza a nan ga gurbin mata a nan duk su tashi su tsaya za ga cewa gurbin maza ya ɗan fi zama sama sun fi tsayi ko jikinsu haka Allah ya tsara abin yanzu ka ce kai aikinka shi ne dole ne a daidaita maza da mata saboda haka dole ba daidai ba ne yadda ake ganin mafi yawan lokuta ana ga maza sun fi mata tsaye saboda haka zo kana ta rikici akan wannan ba suna ga mahaukaci ba sannan kuma a dubi jikin namiji yana nan da jijiyoyi haka kamar wani bakin karfe a murtse abin nan hmm? kada ka ganshi wani lokaci akwai tada hankali wani in kaga damtsin sannan abubuwan ba a cewa komai sannan kuma ka dubi irin yanayin mace ai kaga akasin ne da za ga siffar namiji yake duk abin da ke ba mutum da namiji ya fi tsayi ya fi kauri ya fi ƙarfin jiki ba shi ya fi ƙarfi kenan ba to dama mai ƙarfi ne yake jagorantar mai rauni ko mai rauni ne yake jagorantar mai ƙarfi idan ka haɗa mutum gashi na wannan ba'izi ne yana nan yana da rauninsa mai ɗan rauni-rauni ne cikin lafiyansa mai rauni ne cikin jikinsa watakila mai rauni ne cikin ɗan abin da yake hannunsa wannan kuwa yana da ƙarfi sosai yana da lafiya sosai yana da kuɗinsa yana da abin na kada su biyu suna ka ce ku zanna tare gida ɗaya wane ne shugaban wane ne wanda ake shugabanta ko da ba a yi bukin daɗi ba wane ne shugaba mai ƙarfin shi ne shugaba automatically ba zai yi bukin naɗi ba babu wanda yake mulki ba tare da ƙarfi ba sawa'un ƙarfin ne zaman to na to ne na cin na to ko na ma'ana dole sai da ƙarfi wannan shi yasa ake kiran sojoji ƙarfi wanda sojoji ba sa tare da shi zai mulkin ƙasar yaya jami lokacin da sojojin ƙasar suka ce a mu gaskiya ba ma tare da kai ya tafi ya bar ƙasar ko ba haka ba ya da ƙarfi to tun da daga wurin halitta ga yadda Allah ya tsara abin kuma kowa ya gamsu da inda Allah aji shi namiji da wannan da ya to kamar wani bakin karfe da wane ne da sauransu din nan shi ya gamsu da haka ba wani matsala alfariya ma yake da abin ita kuma mata mace da Allah ya yi ta haka ga tanan laushi laushi haka rashin karfi da yawa ita ma ta gamsu da wannan in ta zo ado ta yi awa biyu tana ta fama ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan kai kuma ba abin da ya dame ka domin wani namiji gaskiya sai sai wata biyu bai kalli madubi ba kuma yana nan lafiyan sa ba abin da ya dame shi kowa ya gamsu da inda Allah ya aje shi in ka ga mace tana hasadar matsayin da Allah ya bawa miji namiji na karfin jiki da a yi shi kamar wani abin da tuƙeƙƙiyar igiya to ka tuhumi ɗabi'arta wataƙila tana da matsala ta je wurin likita randa kuma kaji namiji shi yanzu shi irin yanayin sannan ba shi yake bukata ba shi ma a same shi da wane ne wane ne to shi ma a kai shi wurin amma kowa yana nan normal kowa ya gamsu da inda Allah ya shi ba wani matsala to Allah ya ce saboda irin wannan ma, faddalallahu babahum ala ba'dhin ai a cikin ɗabi'ar halitta shi ya sa namiji ya zamanto ne shugaba dalili na biyu bima anfaqu min amwalihim saboda kuma irin abinda su mazan suke ciyarwa na dukiyoyinsu duk da kamar yadda muka ce mace tana bukatan miji kamar yadda miji ke bukatan namiji ke bukatan mace amma kuma ku duba ba lokacin kafin a yi maganar aure a daura aure za ga cewa namijin shi yake kai kawo shi yake ba da kuɗi yake tura mata kuɗi yana mata kyaututtuka domin hankalinta ya dawo gare shi duk da ko ita ma tana bukatansa hmm? shi za a ce zai tafi hira inda za a kaddara cewa ba man fetur daga nan jos ita kuma budurwar tana kukur a shirya yake taka da kafa ba zai ci tsoron kowa ba duk tashin hankalin da ake yi shirya yake taka da kafa kawai dogara da Allah ba abin da domin shi ita kawai yake gani a zuciyarsa sannan bayan ayin yi auren har yanzu kai ba ma ita kadai ba a lokacin da yake neman ta yake son aure ya tabbata tsakaninsu in ya yaji akwai wata kawarsa da take nema ta kawo cikas zai rika ɗan aika mata da wani abu idan ya ji akwai wani wata guggon ta can abauci tana son ta kawo matsala zai kokari ya ga cewa duk ya abin nan ya ya mataki bayan an kawo amarya nan ma shi zai tattalin ɗaki. shi zai kawo abinci wannan wani abu ne zai zama to istimrar ashe irin wannan wahalalu da yi bai cancanta bai to shi ne mai jagoranci ai babu zabinci a ciki to saboda haka da Allah ya ce maza su ne shugabannin mata ya ba da hujja hujjojin nan kuma duk mai hankali ya amince musu to amma duk da haka kowanne ne da irin haƙƙinsa da yake Allah ya ce rijali alaihin na daraja kenan ya nuna shi namiji shi ne shugaba babban haƙƙi na shugaba a kan wanda yake shugabanta shine mai biyayya biyayya ita kuma tun da ita ce wacce ake shugabanta babban haƙƙi da yake kan wanda yake shugaba a kan wanda yake shugabanta shi shine nuna tausayi gaskiyar lamari waɗannan haƙoƙi biyu kowane ɓangare in ya lura da nasa sauran haƙoƙin za su shigo ba tare ma da cewa sun san suna sanin cewa suna shigowa ba idan miji ya zamanto mai tausayin matar sani, mai nuna mata tausayi in ya ci za ta ci in ya sha za ta sha sutura in ya sura za ta yi ba sai ya ce kirkamin biyayya ba za ta masa wannan haka yake kuma kun san wanda dama zai fara bada haƙƙin ne a irin wannan ka'ida idan kai istikra'in nasoshin shari'a za a ga wanda ake fuskantar da magana zuwa gare shi da farko shine janibin mai ƙarfi shi babban janibin shi ake so ya fara kawo haƙƙinsa amma ba wai shi zai koma gefe ba ba da haƙƙinsa bai ce na ƙasan shi zai ba da haƙƙi nan ba a nemi zama lafiya ba idan shugaba ya nuna wani ƙasa da shi shugabanci da kyautatawa shi kuma zai samu ɗa'a idan yana zabintansa ya kasa kyautata masa ba zai samu ɗa'a ba sai dai a yi ta yin kare jini biri jini duk a kasa hutu kana da ƙarfi watakila kai za ka buge ta za ka mare ta za ta rikici dai kuma ka san da yake abin nan allah yana da hikimominsa duk da ba su da ƙarfin jiki amma ka san sun fi mu harshe kafin mu magana ɗaya, kalma ɗaya sun yi goma nan da nan za su ma rikici kana magana ka ce a wato shikenan ka ce mu matsiyasa ne to shikenan ka ko ba haka faɗa ba saboda sun fi ka iya magana to muna fata Allah ya taimake mu muna ga lokaci yayi ah, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce a kullum ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ce muke mu yawa mu damuna mai albarka na a kwamitin marayu wani bawan Allah ɗan kasuwa ne a neba can min bakwai hanyar zariya sama inda manyan yan kasuwan motoci karamu da suke ya ba kwamitin marayu shadda guda uku kuma ya jina guda uku Thank you.